kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i, kai har ma da maganar addini. za mu ziyarci filin nishadi kuma mu ji daga wurin wata mai zanen lalle shin kowane amfani zanen lalle ya yi mata da na kan makaranta da sai na ce zan tsaya jiran aikin gwamnati to kin ga ban gama ba amma duk da haka dai ka dinga yin naka na kanka sana'an hannu saboda haka gaskiya sana'an hannu kan ya min komai to hafiz kaji dai muna tafe da karin bayani to daga filin nishadin mu kuma Allah ya sa a cikin wannan harkar waka na je saudiya so ɗaya biyu kuma da tafarkin wannan waka ne Amina, kin ga har inda waka ta kai Nura Gwanja, ko da ke <laughs> bari dai in shiru bai kamata in faɗi sunansa ba. To masu sauraro sai ku biyo mu don jin cikakken bayani a cikin wannan shirin namu na yau. fara da lekawa jihar Filato inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta tattauna da Sumayya da take sana'ar zanen lalle ga yadda tattaunar ta kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Da fari suna na Sumayya Yahaya Adam. Ina zaune ne a garin Jos. Amma asali iyayena ba anan suke ba suna bauchi ne. Ni ina nan ne wurin kakata. abin da ya ja hankali na akan wannan dayan da nake yi saboda na ga yana kawowa kuɗi ne abin da ya sa na fara yi ne yana kawowa kuɗi sosai kuma ni na fi ma'amare haka ana zuwa ana ɗauka na a gida kuma ban fi ba da ƙarfi akan shi ba kamar yadda nake yin kitso saboda kitso na fi yin kitso sosai amma da kuma lokacin yadda ake samun kuɗin shi an fi samu da sallah lokacin biki an fi samun irin wannan da yake shi ba ko da yaushe ake yi ba ana yin shi ne lokacin shagulgulan abubuwa haka ake yin shi. To ga wanda bai san wannan dais din ba ya kike yinsa. Zane ne ake yi da me ake hadawa har ya zama wato wannan kwalliya ta mata. A wannan ai gashi nan baƙiyan da ake sai da shi a kasuwa. Kai za ka hada shi ka kwaba shi. Shi kuma jamuna siyan sajen. Ana hada shi da tsamiya da lalle ana hada shi da tsamiya da lalle da lemun tsami da lipton haka ana hada shi har ana sa ma magi a zino a ciki dan ya ja sosai wato ja kenan eh amma irin wani an fi ma amare saboda jan shi sosai saboda na amare ya fi zai fi kyau kamar yadda za a yi sauran wasu abin da ya sa nake wannan kenan wanda ake yin sa yayi baki fa shi da me kike hadawa shi wannan ai gashi na a kasuwa ka ake sai da shi ke da ake siya sai ki sa a leda da ruwa ka ki kwaba shi a yanda ake sai da shi kenan a kasuwa na kuma ke za ki hada ke za ki hada ki yi da shi To amma shi wancan lalle ne ko da yake kin faɗi wa'ansu abubuwan da amma lallen mu na gargajiya ne ko kuma wani irin lalle ko kuma na fakiti ko kuma irin wanda ake sayarwa a kasuwa ne kuke hadawa ya zama na na amare din. A irin wanda ake sayarwa a kasuwa ne haka amma kuma akwai wanda ake hadawa na gargajiya ake dafa shi da wani dutse ana sai da shi a kasuwa wani dutse haka ake dafa shi wannan ya fi kama shi ne ake shafa mai hydrogen. Wato hydrogen. Eh. ake shafawa bayan an yi lallan an wanke to amma yanzu ba a cika yin wannan ba saboda wannan ya fito wanda kawai zaki ne ya bushe kawai ki wanke an fi yin wannan to amma tun farko me baki sha'awan yin wannan sana'a ta dais tun farko kawai a school ne saboda yanayin yadda muke zanawa haka tun malamai suna dukanmu yadda muke zanawa a book mu haka muke zanawa sosai na gana fara yin abun haka na fara yin ina fara yi haka ina samun ɗari biyu naira ɗari haka to sai na ce gaskiya na abin zai kawo kuɗi sai na fara yin shi abin da ya ja hankali na saboda na ga wata ƙawata tana yi ne sai take ce min me zai ana na mai da hankali akan wannan shine na mai da hankali akan yadda nake yi misali kamar za ki yi wa amarya nawa kike karba ina karfan dubu biyar dubu takwas haka na amare da nake yi ina karfan haka To amma da yake shi dai ba kullum ake yi ba. In banda lokacin sallah ko lokacin ko wani biki na amare ba kya samun masu zuwa domin yin wannan dais kenan? Ba sosai ba shi yasa ban ba da karfi kamar yadda nake yin kitso ba. Kitso haka akwai na yara 'yan makaranta da ake musu duk bayan sati na school. Shi yasa na fi ba da karfi akan yin kitso. Ina kitso ma sosai. amma da yan din in ba an sani ba ban cika yi sosai ba shi yasa na fi yin kitso ne sosai to ya zuwa yanzu wani amfani za a ce kin samu wani alfanu za a ce kin samu da wannan sana'a ta dais gaskiya na gode ma Allah sosai saboda gaskiya na samu abubuwa da yawa saboda ina taimaka ma iyayena ta dalilin haka sosai gaskiya na gode ma Allah saboda ina taimaka ma iyayena ta kowane hanya in ya taso akan wannan banda iyayenki ke karan kanki ba kya taimaka wa kanki ina taimaka ma kaina sosai har me da me kike gashi kaman ko kudin makaranta haka wani lokacin ya tashi iyayen ko lokacin ba wannan ne da su ba tun da kin riga da kin gani wani lokacin ni zan yi makaina ko sutura ne haka wani lokacin ya tashi kafin amin na yi makaina to gaskiya ina cin moriyar wannan abin sosai gaskiya to amma tun da yake kina zaune a nan cikin garin jos su wane ne kwastomomin ki wayanda za a ce ki sukan zo ki musu ko kuma sukan kira ki ki musu ina da su dai suna nan kasan a cikin gari nan kenan eh ina da su suna na kasan akwai fatima akwai aisha akwai khadija akwai rukayya su su biyar ne su suke kawo wasu wanda ba su san ina yi ba su suke kawo mu duk abin da aka ce akwai amfani za a samu akwai matsaloli tattare da shi a ganin ki me matsalolin da ke tattare da wannan dais matsalolin shi kamar yaya kenan wato za a ce ko kudin sayan shi yana da tsada ko kuma kudin sayan kayayyakin yana da tsada ko dai yana da arha a gaskiya yana da tsada shi yasa dalilin tsadar na shi ne shi yasa muke saka kuɗi a kai saboda kin ga anan zaki samu naki an da ki samu na da kika je kika siyo yana da tsada to in kin ce yana da tsada kamar nawa ake sai da shi kin ga shi wannan sajin kana sai da shi ɗari biyu akwai inda ake sai da shi naira dari shi kuma wannan bakin dari da hamsin ne haka ake sai da shi akwai kuma na dan wani roba haka da ake sayarwa dari uku ne wannan haka ake sai da shi to misali in kin sayi wannan guda nawa zaki saya kafin yayi ma mutum guda ina hada guda uku kin ga guda uku kuma kuɗin ai da ɗan yawa haka ina haɗa ya kai guda uku banda ma sashe da sa a haɗa ina haɗa kuma baƙin shine ɗari uku ina haɗa kin ga guda uku kafin na yi na yi ma mutum daya ma wani har nake haɗawa in amare ne kuma ina dan haɗawa da yawa yana da in tsada to zuwa yanzu idan a ce taimako ne me kike ganin kamar masu irin wannan sana'a ta ki ta dais za su bukata ko da a ce hukumomi ne wani tallafin da za su iya bukata tallafin shine kawai kayan da nake amfani da shi shine abin da za a taimaka min da shi saboda a nan in na yi ni kuma kin ga ni kuɗin ni zai dawo wuri na ne tallafin da muke bukata kenan to akwai wani abin da muka fuskanta kamar idan aka yi wannan dais wani sai ki ga bayan hannun ya ɗaye ko ya yi kumburi haka yayi ruwa me yake janyo haka irin wannan in aka saka hydrogen da yawa da kuma wanda jikin shi haka bayi son dayin in haka wanda jikin shi bayi so haka za ki ga shine jikin shi yake haka masu ciki irin wannan shine ake kuma da kuma wanda aka saka hydrogen da yawa in ba a sa ruwa a kwabawan ba shi yake bata mutane jiki to amma kuna gwadawa ne kusan wanda ya karbi mutum kafin ku fara ko dai kawai za ku yi ne idan ya yi sa'a eh, wace wato duk wacce ta yi sa'a bai tashi ba kawai shi kenan a'a ana gwadawa saboda akwai kala-kala akwai kuma yanayin ruwan da ake sakawa kana aunawa kafin ka saka ruwan haka ake ana ake ganewa wato idan kika zo yi sai kin auna yawan dyes da yawan ruwan da zaki auna da yawan hydrogen da zaki sa eh ina aunawa saboda yanayin jikin mutane wani bayi so sai mai kuraje a jiki wani kuma ba abin da yake mishi to amma da aka ne sai ka auna saboda gudun kuskure to amma wannan kwalliya ce ta mata gashi nan ni ban gani a jikinki ba me yasa ke baki yi wa kanki a'a ina yi yanzu ne da baki gani ba ina yi saboda ni ban tuka yi mahanna sosai ba sai dai makannai na haka na fi musu da kuma waɗanda suke zuwa kuma abin da ya sa ma da yake ba ko da yaushe nake yi ba shi yasa ba ki gani ba dan wani lokacin daga sallah sai sallah nake yi shi yasa ba ki gani ba to zuwa yanzu irin wannan sana'a takuta yi kina ga kamar zai inganta rayuwar matasa irin ki sosai ma kamar su tsaya da kafafunsu kenan yanzu in ka ce aikin gwamnati kake jira za ka zauna baka da komai in ka tsaya da kafafunka ga sana'o'i nan na hannu yanzu da ake yi yanzu kin gani da nake yi ban da damuwan komai ina karatu kan amma kin ga ban gama makaranta ba ba wai da na ga makaranta da sai na ce zan tsaya jiran aikin gwamnati to kin ga ban gama ba amma duk da haka dai ka dinga yin naka na kanka sana'an hannu saboda haka ni gaskiya sana'an hannu kan ya min komai to akwai ki da suke wannan sana'a ta da da kika ga kaman dukan ku inganta rayuwar ku ta wannan sana'a sosai ma saboda ba ni kadai nake yi ba saboda sun a da muka fara sai muke ganin gaskiya wannan abin zai kawo kuɗi sosai sai muka fara dan mu uku ne muke wannan mu mu uku ne muke yi to amma bisa ga waɗanda kuke yi sun ji daɗin mutane suna jin daɗin aikin ku suna jin daɗi sosai saboda waɗanda ba su san muna yi ba ma dalilin wanda kai man nan sai a kawo maka wani haka to wato kwalliya ce kenan ta mata eh kwalliya ne sosai haka kwalliya ne. To amma kuma ba kowa yake son yin sa ba sai ga kaman bakake wato ah, mata waɗanne kalan mata ne suka fi son yin wannan dais. A'a akwai bisa ga farare ne an fi musu ja ja haka irin mai saje nan da ake hada shi ake kwaba shi an fi musu irin wannan su kuma bakaken ba irin sosai ba an fi musu baki farare an fi musu ja a hannu. amma iya ba cika musu ja ba saboda ba zai fita ba baƙaƙe an fi ɗan yi musu bakin wasu fararen ma kuma suna son baƙin da ake yi saboda haka ko wani baƙin ne ma sai sai yana son jan haka kuma da an shi to wato kenan ah, su masu din su suke zaben kalan da suke so ko kuma ku ne kuke ganin kaman wannan kala zai dace da fatan jikin mace saboda kalan jikinta sai ku yi mata idan suka ce ga wanda da'a musu sai mu ce a wannan zai fi dacewa wata ma tana cewa wani kala nake gani zai iya dacewa da ni sai ka sai mata gashi sai a mata to da shike kin yi bayanin cewa wannan sana'a ta inganta rayuwanki wato kin kina dan samun abun rufin asiri dai kina taimakon iyayenki kina ga kaman yan mata irin ki ya kamata su dukufa domin irin wannan sana'a musamman ta yi don inganta rayuwarsu? Sosai ma. Ya kamata a ce ko ba wannan dayan ba sana'o'i dai ƙanana na hannu ya kamata a ce mun kama domin rufin asirin kanmu ba sai lallai sana'an dayan ba sana'o'i da yakan hannu ƙanana da ake yi ya kamata a ce mun kama yi saboda rufin asirin kanmu je. To akwai waɗanda ke ganin aa ana ina budurwa ko kuma ina makaranta bai kamata zan zauna ne kawai iyaye na su yi min komai da suka ga za su iya yi min gaskiya kuma wannan bai dace ba kamata ya ai tun da kika ga iyayen ki suna yi wani in ba karfi ne da ku ba wani lokacin a makaranta ma sai an koro ki ba ki biya kuɗin makaranta ba so kin ga da wannan kina yi a hankali a hankali ko banki kike ajiyewa kuɗin kina je wasu ran kika tashi dauka ya ki sa mamakin kuɗin ki je ki biya kuɗin school da kanki kin ga aikin taimaka ma iyayenki To amma ba wanda ya taba nuna miki cewa wannan ba sana'a ce mai kyau ba? A'a, ba wanda ya taba nuna mu. Wato da kina jin daɗin eh, gudanar da wannan sana'a ta kita da Sosai ma, ina jin daɗi sosai. Kamar waɗanda suke zaune aka ba sa aikin komai shi ne kamar 'yan mata dai aka iri na gaskiya sha'aniran ba su shine su tashi su tsaya da kafafunsu don ko da kin yi aure bara ki dogara ki ce mijinki shine zai miki komai ba kin ga in kina yi za a bi ki har gidanki ki dinga yi wani abun ma sai dai ga kin yi shi kuma ta yi ji dadin haka to kin gani gaskiya shawarar da bayar kuma mu tsaya da mu kar mu ce sai mun tsaya mun jira aikin gwamnati aikin gwamnati ba shi da tabbas to kina sa ran ko da ce nan gaba kin yi aure za ki ci gaba da wannan sana'a ta ki ta dais in Allah ya da zan ci gaba da yi me yasa kike ganin gama ko da kin yi aure ba za ki bar wannan sana'a ba saboda gaskiya na ji daɗin shi sosai gashi nan ta dalilin wannan na yi abubuwa da yawa kina ku ai barin so na bar ba tun farin da kika fara wannan sana'a ta dayi wato basira ce Allah ya baki kika fara ko dai kawai kin koya ne a wani guri basira ce kawai saboda kana zaune da bairo da fefa a hannunka zaka fara zanawa tun baka iya ba tun kana zanawa ana maka dariya har ka zo ka zana yayi kyau tun daga wani lokacin haka kawai za ka ɗau ka da biro ka dinga zanawa su yayanki sun baki kwarin gwiwan cewa ki gaba da yi tabbas musamman ma mamana ta bani karfin gwiwa akan na ci gaba da wannan abin sosai duk da yake kin bayani ina kike samun wannan lalle kike amfani da shi nan haurawa ta minus ta a samu eh a nan kasuwa ta minus ake samun shi ta ina kenan a kasuwa tana wurin bayan bankin nan nan ake samun shi duk wanda ke so anan da ki samu kin je kawai zaki gaya musu cewa kina son kayan da sai a haɗa miki? Akwai customers da nake da shi, da nake siya a wurin shi saboda in ya kawo ma yana ajiye mu. To daga karshe akwai wato ƴan su ki waɗanda suka ji sha'awan abin da kike domin su masu koya? Eh tabbas akwai kanwata Zainab da take fara irin wannan. <laughs> akwai kanuwa ta sai da take irin wannan ita ma tana school ne yanzu ita ma tana eh, tana yi ne ita kan haka yanzu makannai na haka tana yi makasa da ita saboda tun daga ita ma ta fara ganewa ya yake ba a fara kiranta gari gari ba kenan ba fara ba mm-hmm. yanzu ba ba wata ba ce sosai saboda tana primary five mu. to tun farko da ziki magana cewa kikan samu dubu biyar ko dubu takwas kina da asusun da kike ajewa sosai ina da shi in misali kamar a sati ko a wata idan lokacin kakan yin ya din ne kamar kikan samu nawa gaskiya ina samu ishirin ina samu ishirin to in kika samu sai ki yi mai da shi in na dauka farko abin da yake fara zuwa tukunna biyan kuɗin makaranta na na je kuma wurin iyaye na na je na musu ga irin alkhairin da na samu a ta dalilin dayan su nake zuwa nake nuna na su ma a wannan suna biyan bukatunsu to banda haka a da akan fara sayan kwanonin aure kin fara sayan wayan abubuwa da kudin wannan sana'a ta ki ta dais gaskiya ne na su si abubuwa da yawa na siya ka kamar su kayan kitin na kayan kitin aka ce kayan kitin ya hada kenan so kamar kayan kitin eh gaskiya ne duk nasu shi irin wa'annan duk da wannan kudin da duk da shi kuma sutura ma kikan yi makanki eh duk da wannan kudin na dayan nake akwai irin ku irin ku matasa waɗanda suke buƙatar tallafi duk da yake kuna makaranta kina ga kaman kudin da din ne kike so ko kuma shago ne ko kuma akwai abin da kike bukata wanda za a yi miki kaman shago ne kin ga shago kowa kaman kika saka sign signboard haka kowa in ya san me kike yi kaman shago dai haka a haka a yanda nake a gida wuya ta dai a baka mazauni in an baka a haka a haka a haka da kake yi da ka samu To amma yadda kike yi a yanzu haka akan kira ki ne ko kuma kikan je gidan mutum ne ke yusa? ina zuwa gidan wasu kaman amare haka ko masu jego da ake musu wasu kuma suna zuwa har inda ne Hadda masu jego ma suna yi suna yi sosai saboda me suke yi saboda kwalliya su ma suke yi haka lokacin suna kenan eh saboda kamar musamman masu jego ko amare ina hada musu da kitso ne da lalle mm. shi yasa abin yake kawo wuta sosai mm. Wato yake kawo kuɗi dai kenan eh mm. nake hada musu da kitso da lalle To Hajiya Sumayya na gode da wannan zarafi da kika bani domin mu tattauna ko Allah ya taimaka. Amin na gode sosai. To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ziyarci filin nishaɗin. Amma fa ba zan faɗa muku sunan bakon namu ba, za ku ji dai daga bakin sa a hirar da ya da mu Baraka Bashir. Ta na nishaɗi yau bakon ba muka samu. sunana nura muhammed inuwa wanda aka fi sani da nura loc na gwanja na gwanja na'am today tun da aka ji na gwanja an san kai mai sana'ar ka. gaskiya ne ni sana'a ta a makaranta ce kuma allah ya sa ina sayar da babura ina kuma koyar da yara ɗalibai haka a makaranta oh, baya ga waka kana koyarwa a makaranta kuma ka sayar da kai abin bai maka yawa ba <laughs> ah. ba wani yawa a cikin lamarin rayuwa ai da ma ya kuma sai da babura to ai da ma lamarin rayuwa ya kunsa kai ka raba me ake cewa hankali biyu ko kuma da aka ce eh. ka faɗaɗa sana'a ko sana'a in ba wacce akwai wacce sana'a goma maganin me ake cewa <laughs> haka ne um, me ya ji hankalin ka fara waka to abin da ya ji hankali na na fara yin waka gaskiya ina yin waka ne a makarantar islamiyya idan wato za a yi wa ɗaliba aure akan sa ne in yi wa ɗaliba irin ta bankwana haka mm. to daga haka haka kuma allah ya sa sai na fada wasu bangare wasu ma an za su yi aure sai su zo su ce da allah alhaji nura muna so don allah a yi mana wakar biki ki saboda wannan eh, yar uwa ce kaza kaza to da wannan dai aka fara da wannan aka fara na'am shekara nawa a yanzu shekaru na ga waka a da waka eh a gaskiya a takaice zan kai kama shekara bakwai haka ina yin waka to wace ce bakandaniyar ka to bakandaniya ta gaskiya ita ce faran faran faran faran <laughs> na'am ya take to waka fari da faran faran ita ce zan yi ta kama haka fari da faram faram fari da muhammed ram faram yin biyata taho ta yar uwata ya mai tsabta ƙaunar ki na furta zarce mata. Ita ma wannan taban kwana ce kai wa wata za ta yi aure? To ita wannan waka fari da faran-faran da na yi wata ɗaliban ba ta aure sai ta ce tun da ita ma'ana tana da sha'awar soyayya a gare ni sai na take ce mu to ita ba aure za ta yanzu ko da za ta yi aure kuma. Budurwa ka ce dai ta kaiwa. Eh na'am na'am. Wani irin saƙon ne ake isarwa a Don wanda isar da saƙonni kama kala uku. Mhm. Na farko ina faɗakarwa ga al'umma jama'a gaba ɗaya al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu ina jan hankali ga mutum ya guji abin da ba nasa ba sannan na uku kuma ina tunatar da mutane akan tarbiyyantarwa maganar biyayya ga iyaye yadda muka riski kanmu a ciki to a wannan waka wani irin kalubale aka taɓa fuskanta to gaskiya ni a waka ban fuskanci kalubale ba sai dai in ce gudunmawa ta ci gaba daban-daban da na samu ya wanne a gaya mana ya Allah ya sa a cikin wannan harkar waka na je saudiya sau daya biyu kuma da tafarkin wannan waka ne biya maka aka yi kofa? Eh, an biya mun ne gaskiya. Dir a sanadiyar waka. Dir a sanadiyar waka gaba daya. Kalubale muke tambaya. to kalubalen da gaskiya ni na fuskanta a cikin harkar waka kin san bayan da za a yi mutum a ce wai gaba ɗaya mutane suna son abin da yake yi ko kuma gaba su duk abin da yake masoya ne kawai suke bin sa to gaskiya akwai wayansu mutane da suke jifa mu da irin wayansu kalamai na cewa wannan abin da muke yi ai gaba daya wasu su ce gurɓata rayuwar yara ne to kowa dai kin san da irin abin da zai jefe ka da shi ana mana kallon da bai kamata ba amma rashin fahimta shi ne ya kawo haka domin idan zaka isar da sako a yanzu ta fannin nan yanzu zaka isar da sako yanzu yanzu zai tafi kamar a cikin wata waka ta da nayi um, ta jawo hankali sosai saboda zamantakewa ta yanzu kashe-kashe da an yi aure haka wannan ta kashe mijinta wannan ta to akan haka nake cewa uh, macijiya na gano ki kulluɓa mai kyan banza dama dai ki gyara halinki ki bar bin mazajen banza mun rike cikin soyayya da ni da ke ba jayayya guri nake mi aurayya da ke ɗiya mai alkunya ina birani da damuna don na kara haƙƙin soyayya ta buri na barka ta tafiya burina a rayuwa kama yadda kowa ya sani kisan a waka ma akwai mai gida mm. ni mai gida na Alhaji Ado Gwanjale kama yadda mutane sukan so su ce wai da ka an ce mai gida na Ado Gwanja me zan iya yi sai na ce musu ai zan iya saka murya kama yadda Ado Gwanja yake magana insha Allah to an rera muna cikin wasu waƙoƙi kamar ai waƙoƙinsa yanzu yanzu kuwa za ki ji su saboda gaskiya ni na gwanja ya yi mun komai da komai ya yi mun gata ko ba gaskiya ba <laughs> Charles Allah ka ni dan daɗi. A shan ruwa rawa mata a shan rawa rawa ku sha nan ku duniya ce. Haka. Mm. Lalle kai na gwanja ne. gwagwarmayya ta wata tafiya zan ce ne ne ne ne ta yunkuro kuma ka gani wani lokaci ka samu mata da kishi wani lokaci sai kice me sa kawata take kaza kin gani ina kaza ke baki je ki na ki eh, to bata kuma ta yanda ta fara sana'a kwarai amma mm. kaga ita da kawarta mm. dukan su biyu suna ba juna karfin gwiwa mm. duk da sana'ar su daya arziki daga wurin Allah ne kuma rabon kowa na shi ne gaskiya kowa rabon sai yake ci kin san kika shiga kasuwa kika ga kowa yana sai da abu duk iri da sai ki rasa wata ina ma ake samun alheri amma kuma kowa rabon sai yake ci kowa rabon shi yake ci rabon ka baya wuce wuce ka saboda haka ni zan ce matasa in ka san akwai dan uwanka da shi ma um, aikin hannun da kake shi ma zai iya yi ku ja juna ku ba eh, juna karfi ka koya masa ba shi ma ya zama yana dogaro da kansa kwarai da gaske to kuma kin ga nura shi ma nura gwanja nura ah, gwanja kin ga abin da waka ta yi masa zan fara ne da dinga zuwa saudiya to gashi ya ce har saudiya ya je ba kwarai <laughs> da gaske kuwa We're so ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau za mu ce muku a yi hutun karshen mako lafiya. Hafiz akwai za ka ce masu sauraro? To na gode sai mun haɗu kuma a shirinmu na wani satin Allah ya kai. Insha Allah. Mm.